ka saƙo da yawun gaba ɗayan majalisar koli ta zartarwa ta wannan ƙungiya ta kwadago ta najeriya ga mahukunta na farko mun fara zuwa hukumar afcc kamar yadda ka gani daga nan muka je majalisa daga nan kuma muka je ofis ɗin a sakataren gwamnatin tarayya cin hanci da rashawa yadda ya katutu a najeriya watan maganin shi sai an yi dokoki masu kaushi waɗanda za su iya maganin aikata irin waɗannan munanan laifuffuka da ake za su saka wanda yake sha'awar ko yake da tunanin yin cin hanci da rashawa yin cin hanci da rashawan ya zama mashi ba abu ne mai sauki ba wannan shine matakin da muka ɗauka kuma shine abin da muke kira ga musamman majalisa ta tarayya su zauna su duba dokokin nan su raba al'ummanmu da cin hanci da rashawa kuma wannan ya faru ne sakamakon irin abubuwan da suka faru ko suke faruwa a kasar mu a nan najeriya nan ne an samu mutum ya ci kudin fansho ko sun ci kudin fansho biliyoyin nerori aka kai shi kotu amma a ƙarshe ya faru aka yanke masa hukuncin ya zauna a gidan kaso shekara biyu ko kuma ya biya tare hamsin so kaga wannan kamar ana ganin babu dokoki waɗanda za su iya hana mutane yin cin hanci da rashawan an bar su karazibi lallai binciken nan ita har ƙananan hukumomi har kuma asusun haɗin gwiwa na ƙananan hukumomi da jihohi wanda a nan ne cin hanci da rashawa ake ƙinƙisarsa har ike tahowa ya zo sama wajibi a samar da dokokin da za su ba wa kotuna ko kuma a yi kotuna na musamman wanda kawai za su rinka yi shari'a ne a kan matsaloli ko cases na cin hanci da rashawa kamar yadda ake da tribunal ta zaɓe dukkan tsofaffin matsaloli da aka samu na cin hanci da rashawa a binciko su a bi su don a warware su comrade khalil kuna nufin wato a kafa wasu kotuna ne na daban da za su rika yanke irin wannan hukunci mai tsanani wato kamar hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai kenan su ne kawai guda biyu nan da za a iya ɗauka ko kuma waɗannan kotuna ne za a inganta dokoki da za su na aiki da abin da muke kira shi ne a yi kotuna na musamman shi sa muka ce gaba ɗayan dokar da ta kafa hukumomin a hana cin hanci da rashawa ita majalisar tarayya dole ta duba ta saɓanin haka zai sa ƙungiyoyin ƙwadago su ci gaba da zanga-zangan nan har zuwa kotunan da muka samu labari nan gaba sun kuma tsayar da shari'ar cin hanci da rashawa ko hana binciken wani azalimin gwamnati kamar yadda yake faruwa a baya ko kwana-kwanan na akwai gwamnoni da dama suka tafi kotu aka tsayar da binciken bai kamata alkalai su rinka ba da wannan hukunci da yake yin tarnaki hukunta waɗanda suka hana da kudaden al'umma ba